Wannan shi ne marigayi Tanja Mamadu wanda 'yan Nijar ke matuƙar girmamawa, wanda kuma a lokacinsa za a iya cewa al'ummar ta Nijar birni da karkara ke ci gaba da amfana da gwamnati, kuma a wancan lokaci za a iya cewa 'yan Nijar duk sun fi amfana arzikin ƙasarsu. A wancan lokacin kuma Turawa ba su yi ma Nijar mamaya ba, irin dai wannan mamaya ta yanzu da za a iya cewa an mai da Nijar ɗin tamkar bayi, in ba da sojoji suka zo suka ceto Nijar ɗin ba, duk da dai har yanzu ana yi ma sojojin kallon a wasu mutane wanda suka ƙwaci mulki da ƙarfin tsiya ko kuma suke tursasawa mutane biyayya a gare su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka inda muke kawo muku sharhi kan al'amuran yau da kullum, musamman ma kan abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar Nijar. Yanzu haka dai za a iya cewa ana tunawa da marigayi Tanja Muhammadu, tsohon shugaban Nijar wanda shi ma za a iya cewa wancan lokaci ya samu wato kyakkyawar shaida hannun talakawa. da kuma yadda al'umma ke jinjinawa kuma suke girmama masa. Musamman ma a yankunan karkara da ma birane ma'aikata a kowane ɓangare Tanja Muhammadu na da matuƙar wato, wato izza da kuma zarra wadda za a iya cewa ya yi su cikin kwanciyar hankali. Allah ya ji Kantan Tanja Muhammadu ya kuma gafarta masa. Ya zuwa yanzu dai za a iya cewa dubun dubatar al'ummar Nijar ne ke ci gaba da tunawa da Tanja Muhammadun a duk lokacin da za a iya cewa siyasa ta shiga rikici. ko kuma ƙasa ta yi ɗumama ta yi zafi. Mutane da dama na yi masa addu'ar fatan alkhairi da fatan Allah ya gafarta masa. Irin haka dai na faruwa a ƙasashe da dama. Sai dai irin mulkin da Tanja Muhammadu ya yi ma Nijar. Nijar ta samu 'yanci a wancan lokaci sannan kuma an samu wato kwanciyar hankali da zaman lafiya birni da karkara. Sai dai a wannan zamani da za a iya cewa an hangi Turawan Faransa na yin amfani da 'yan siyasar Nijar domin dai cimma wasu muradunsu. Za a iya cewa hakan shi ya kawo yawan juye-juyen mulki da ake samu a yanzu. Nijar ɗin dai ba wannan ne karon farko ba ta samu juyin mulki. An dai yi cewa tun daga shekarar 1960 zuwa yanzu, ƙasar jamhuriyar Nijar an yi juyin mulki kusan guda biyar, wanda dukansu ana yin su ne sakamakon abubuwan da ke faruwa ko kuma wato zargin sharri da Turawan Faransa ke ƙullawa. Wasu na ganin cewa dai Nijar ɗin Faransa ce ke amfani da ita tun wancan tsawon lokaci da take mata mulkin mallaka. da dare ana ganin cewa ya kamata a ce ta samu 'yancin kanta.